Na sarki ya masa rahama ah, zu hadisin da na faɗa muku dangane da hadisin yau shakul umaru an yi a kabidan ido ban magana dangane da ingancinsa ba amma hadisi ne wanda ibnu hajar ya inganta cikin tarkisul khabir shi ko mala albani cikin ضعيف سنن أبي وتصيب ضعيف سنن سنن الترمذي shi kuma ya za'ifanta ruwayan hadisin sun gane ko albani ya kawo su malamai waɗanda sun za'ifanta ruwayan amma dai ibn hajar yana ganin hadisi ne ingantacce na alaikun salam Thank you. Eh, eh. yana ai shi badana din zai bada ne a matsayin ciyar da mutum sittin zai ciyar da mutum sittin da badana da yanka ya raba musu nama kitabun litikaf littafin da zai magana game da itikaf in an yi maganan azumi ya kamata a magana ya itikafi babu zikirin littikafi babu da zai magana dangane da ambatan itikafi حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أمارة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat Aisha ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ataka fayudni ilayya ra'sahu fa urajjilu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in yana yin gafi yakan kusan man da kansa fa urajjilu sai in tace masa ngare sai ne in tashi kan makan ko in gyara kan wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan baya shigowa gida sai dan biyan bukatan dan adam an gaide ko in ga jan ce hajatul insani ana nufin bayan gida fitsari bukata ta ɗan adam قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أمرة عن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت عائشة تكفن شيء تنا اعتكافي لا تسأل عن المريض باتا تنبيا game da halin da mara lafiya ke ciki illa wa fiye tamshi lafiya sai tana tafiya tana tambaya tana tafiya tana tambaya ta wa ta dawo da gaban ɗaki. yaro ko bai da lafiya to ya jikin nasi suna tafiya suna tambaya suna tafiya suna amma ba za ka tsaya musamman ka tsaya tana tambaya game da halin jikin mara lafiya ba kun gani yanzu ka ta ba abin muhimmanci sai dai ya zama ba ta ɗauki kai da mara lafiyan a matsayin wani ajanda da zaman kansa ba sai ya zama tana tafiya tana tambaya tana tafiya tana tambaya mun gane hausan ko ne illa ke tamshi la ta tafi ba ta tsayawa kan man ta tsaya to balle ma wa ake ta je ta da mara lafiya haka hanya ta dawo daga biyan bukatun ta na dan adam in ta gama wanda nan shi ne da lafiya to ba za ka tambaye shi halin jikin ba face tana ne tana tafiya kala malikun ma ya yake la ya akil mubtaqi ko hajatan me yake ka ba zai je biyan bukatarsa ba wala ya khruju laha ba zai fita dan bukatarsa ba wala yajidu adam ba zai taimaki wani ba game da wata bukata illa ya kharuju li hajatin insani fi hajatin insani wato an raba akwai haja bukata ta yau da gobe yayi da siyarwa liman abinci wannan kaga bukatu ne ne da gobe mai itikafi baya zuwa wani alkawari da a ga wani kwatatauna duk ba ka yi amma hajjatun insan kamar cin abinci kamar bayan gida da fitsari kaga hadasul mai to shi ne kawai walau kana harijan li hajati ahadin la kana ahqqa ma yukhraju ilayhi da mari inda a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fitowa kun gane ko inda ne ka zai iya fita dan ya je biya ba wani mutum bukata da kana a haƙa ma yi kuraju ilaihi da zai zama abin da ya fi cancanta ita aje wajen sa shi ne iyalar tulmari sai da mara lafiya a daljana jana'iz da yin ma gawa sallah wattiba'uha da kuma raka gawa Allah kun gani yasa in kake ga itikaf duk wani uzuri ba ka yi in ba kawai abin da ya shafi lahira ba uzuri ɗaya ne shi ne wanda ya shafe ka kai na mutum kamar bayan gida da fitsari shi kaɗai ne zai iya fitar da kai in ba bayi ma a masallacin za ka iya zuwa gida kai ka dawo sai a ka hanya wa ruwanka da kowa in ka je gidan su mumi su mumi ɗaki kawai za ka je fitar zuwa wanka in ga yare ko in kuma ka je ba a kawo ka abinci wurin waye ka za ka iya zuwa gidan ku ka je ka nufi kwanan tuwanka kawai an gaji kai kwado ba ba ba ba ba tsayawa magana kan ko da kowa kun fahimta ko mara lafiya ne dai a gaishe shi kana tafiya to ya je jikin ya je jikin kafin ya ce lafiya lauka ka wajen kofar can kana tafiya kun gane ko hana malikun la yakunu al-mu'taqifu mu'taqifan mai yi tafi ba za a ce mai yi tafi ba A hatta ya tajanni ba ma ya tajanni bul mu'tafi sai ya nisanci abin da mai yi tafi yake nisanta ya iyadatul baridi na gaida mara lafiya wa salati alal izi, da yin magawa sallah wa duhulul baiti da shiga gida illa da hajji sai dai in zai shiga ne don bukatan gudu. kun gani don biyan bukatar mutum وحدثني عن مالك أنه سأل ابن هشاد عن الرجل rajul ya tambaya da imam ibn shihab dangane da mutum yana tuka hal ya dakulu li hajatihi ka hata sakatin shin zai iya zuwa ya biya sa ta hata sakatin karkashin banɗaki ne kun san su galibi ba a daji suke biyan bukatar su to mutum zai iya shiga ɗaki ya bayan gida ko ya fitsari wani ɗaki mai rufi shine ta hata ƙarƙashin sakashin ne saka rufi ɗakin da aka rufe aka buga a kwano ko soro za ka iya shiga karkashin shi ka biya bukatar ka in kana yi ta na, na la su bi dalika Ita za ka iya ba laifi qala malikum maliku yace al'amru na. al'amarin da yake wajen mu an allazi la ikhtilafa fihi wanda ba sabani akai annahu la yukrahu la yukrahu liktikafu fi kulli masjidin yujamma'u fihi ba a karanta yin itikafi a duk wani masallacin da ake juma'a a ciki ba duk masallacin da ake juma'a a ciki to ba laifi bane a shiga itikafi ولا أراه كره الاكتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها kuna ji kuma ba na shi cewa ba ganin shi shari'a koriya a cikin shi an karanta alifta kafin yi ta kafin sun masajida a masallatai allati wacce la yujamba'u fiha ba'i ba a juma'a yanzu nan masallacin ba a juma'a ma maliku yake ba na ganin shari'a ta karanta a ita ka a wannan masallacin kun gani illa karafiyata abin da sa in ma an karanta to abin da sa a karantan karafiyata an yakhrujal mu'takif mu'takif min masjidi abin da sa aka ce makaruhi ne kai itikafi a masallacin da ba na juma'a ba saboda karafiyata ana kyaman me karafiyata ana kyaman an iya khuruj al isu. kar mai itikafi ya fito min masjidi daga masallacin da yake itikafi Allah bi kafa fiye wanda yake itikafi a ciki kai ya lalluran su ya bukatu ilal juma'a zuwa ya je masallacin juma'a an gane a waya da ko kuma kar itikafin ta ya zama bai samu juma'a ba yanzu misali in muka ce za mu yi itikafi a nan masallacin sai ranar juma'a ta zo mana ciki to haka ko dai mu fita daga nan mu je masallacin juma'a ko kuma mu kyala juma'an duka to wanda yake kowace kuma aiki ne in mutum ya fita ya ta masallacin juma'a ya zo ko tafiya aiki ce sannan kuma in ya ce ba zai juma'a ba aiki ce mun ne ko fa in kana masjidan la yujammu fi juma'a in ya zama a wani masallaci ba a sallar juma'a a ciki wala yajibu ala sahibihi ityanu juma'a shi kuma wanda ke yi ta kafin wanda zai zauna a wannan masallaci na hamsu salawat shi juma'a ba ta waje ba kan shi ba yi masjidin ku. an gane juma'a ba ta waje ba ba kaga juma'a ba ta waje ba ko zama gaba ɗaya kwanakin yi kafin shi ma ba juma'a ya shiga kafin shi ranar asabar za a yi sallah ranar alhamis ko za a yi ma sallar ranar juma'a kaga sai ya fito ba da shi a juma'a to sai ya yi tuka mu Allah ya koma yau in akwai masallacin ko na musallawati ka share kawai shi ke ka sa kallaya ka da matakin ka duka wannan da mai ba za a yi duka yi ciki ba an gane in dai juma'a ba za ta rasa ka ba eh da dai ba kwanakin da kadi ba da dai kwanakin da kadi ba ranar juma'a ka da daga sallar juma'a ka an gane ko ka, sai kawai ka je ka shiga musamman yadda ake shiga kwara in ran juma'a zai ka shiga da yamma a malikiya ne da da yamma ke shiga kun fahimta da yamma za ka yi me wasu da tabai kuma suna gana a shiga da asuba a waye gari a ci an gane ko to sai ka shiga in dai juma'a ba za ta ritsa ka ba ba a hamsu salawati ana yi ma malik فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه bai waje bai ke wani masallacin da ya juma'a ba saboda juma'a ba za ta rika shi ba ko kuma shi ma matafi matafi dole ne ya juma daga nan gudan na bar nan garin sai na tafi zamfara zan yi tuka shi sai sabo ta wani hamsu salawatin kawai an gane ko fa inni la ara ba'san bil itikafi fi imam malik ki ba na ganin laifi ne mutum itikafi a kamsu salawati gane ko da annan Allah tabaraka wa ta'ala qala wa antum aqifuna fil masajid Allah ya ce ku yi tikafi a masallatai kaga masallatai har da hamsu salawati mala albani ya ce akwai hadisin ku dai fa dai kayyade wannan fadar wanda ya zo wa kaka ya hada da masallatan hamsu salawati na juma'a da sauran masallatai shi ko hadisin wazaifa ya ce la ake kafa illa fi salasata masajid masallacin kudus masallacin madina da na makka gaibe ko suka ce nan kaɗai za a yi ike so ya ka za ta hamsu salawati fa amman lahul masajid kullaha sai Allah ya game masallaci duka walam ya kussa shay'an minha Allah bai kebe wani masallaci ba gane ko qala malikun fa min hunalika jaza lahu an ya'takifa fil masajid to daga nan ne daga wannan nan aya ne aka fahimci halaccin yayi itikafi a masallatai na salawati التي لا يجمع فيها الجمعة وتباع جمعة إذا كان لا kana عليه أن يخرج an yakhruja minhu ila al-masjid in ya zama ya wajaba gare shi fito daga masallacin da yake itikafi ciki zuwa wani masallacin da bi wanda tujamma'u fihi al-jum'atu wanda ake yin sallar juma'a ciki ba قال maliku امام مالك يقول ولا يدرك المؤتكف illa fil المسجد الذي اعتكف fihi me yake kafi ba zai kwana ba ba zai rika kwana ba sai a masallacin da yake itikafi a ciki illa an yakuna khiba'uhu sai ya zama wata rumfa fi rahabatin min rihabil masjidi a wani bangare na rihaban masallaci kun san rihaba haraba kenan ko eh zai iya kamar yanzu ana sai ka je daga can kaɗan buga yan rumfanka shine khiba an gane ko khiba an gane me ya imru zai ke cewa wabai ba'u khibirin layura mu ke baƙuwa tamatta'atu bi lahawin biha gaira mu'jali <laughs> ka ji karatun banza wanda dan banza ba yi ji malamanmu ka ce karatun banza wanda dan banza ba yi ibrahim kaisi ne khiba din nan ne da yazo cikin hadisi ne na tuno a cikin shu'ara ya ce wa bai zato hijirin wata yan budurwa wacce aka sa ta a cikin hijir dan kankanin dai, ana kula da ita la yura mu khiba'uha ba ma a nufatan khiba' ɗan rumfan da take ciki take ciki yace ta mata'atu bi lahawin biha ghayra mujaddi yace ta ya ce ta jawartu a harasan haka ya ƙeƙe karfin masu gadin ta karatun shu'ara an gane so kowa ya je koyi shu'ara don ka samu kalmomi vocabulary a ba a muluga ka an karatu ne da sa ai da muna yin du'a na ɗin ko ba za ka yi muluga ka ba sai ka ba a hankali saboda kowace kalma so ake ka kiyaye ta ka gane inda ta zauka ka ga ba za a zo a ce a ɗauko yanzu kamar shu'ara sai a ce kawai cikin kwana kaza ba kun gane ko ba za a kawo wannan ba duk kamar alburda burdatul madini kaga ba za mu zo mu ce mu alburga ba kama cikin kwana bakwai ko kaza ba saboda eh, kuma yana bukatar kowace kalma ka san ina ne ta dusa an gane sai dai in za a yi a bada lokaci mai yawa a zo a rika yi a hankali yadda yake za a fahimta amma aka yi gaba daya zai zanto man a kazan ilma juda fata hudu amma kamar waɗannan kaga insha Allah ba zai wuce ba ba don abin da aka yi musamman wanda shi ma ya dabara in kana da dabara zai ka samu masallaci a gwangu zai ka sa kai ba za ka kalli musu wanda ba kai ba za an karatu ga kan kake kake ai ka je ka zan samu koma ta ce to ai ba mu gaba kasa ba al'alimin rabbani ka je kai kai kai bari ba ka a kana tsammani yanzu kana karatu so nawa muke karantawa a nan ko a wani wuri malaman da waɗanda suka je samu tsohon gidansu da kinki wa mata buhari <laughs> da ce zan samu ke karatu buhari <laughs> da sani kula da an kula da tsohon wa kawai har sai sa mata buhari shi babban burinsa ya fara ta tun fahimta da kyau ko su aikin ji zai shi yana maimaitawa ne kawai babban manufarsa shi ne mai tawa nan da yake fara ta aiki yi da haka yanzu duk wuri ya wuri za ka je ka tare yara an wanku da na gidanku a wani zaure wala ka ce za ka sa musu mawaɗa kowa ka ce ba wanke zai musu mawaɗa <laughs> ka ce sami kira su ba sai ka samu su kawai kai ta yi gane ko ne eh, ba ka wuce akwai masu yi da awakai ma wallahi akwai masu murajen awakai awakai da ke tara kawai ya rufe ido a nishi ya kai kamar mutane saboda mai samu ma jama'an da zai iya tarawa don wani lokaci in kace ka ɗaki ya kace kasala amma in ka ɗan tara ɗan wasu sai yanzu ce kace matan auren angon za a fara za a fara karatun mota eh kowa ta fito yau. Eh, sai ka fito babban burinka shine kai maraja kai kai maraja ka kana gudun kwatan kai daidai inda suka dan gane sun gane in ba su gane ba ne kai gane gaba abinka kai kana da manufarka in gane a gefe guda ta kuma akwai karatu wannan al'alimin rabbani allazi yanzu bi sigari din mi ki kibari ah, malami na Allah wanda shi ne yake fara ilimi da kasa har ya kai kasa ah, har ya kai ta ba ka da da ba ke fassara walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kun gane ko amma kowa ya samu raja dan in ka je karfe zai ba wahala kuma yanzu ba kowa ba ne ba kowane tsawakuri ne yanzu zai ɗauko karatun nan ya yi ta yi ce yana mara a shi kaɗai a ɗaki ba to amma da za ka sa wasu ba yau ka ga za ka yi nazari to wannan nazarin kai kuma me kake yi tana ƙara bita ne su kuma wanda Allah ta'ala ya sa ɗan samu na gashi ko bai samu na dabi ba kai dai ka riga ka samu na dabi sai ka wuce can gaba za ka zo wannan karatun ya maka akwai kun gane ko na'am kun gane ko yace walam asma anna al mu'takifa yatribu bina'an yabitu fi walam asma ban ji ba anna al mu'takifa cewa mai itikaf yatribu bina'an zai je ya buga wani gini an gane ko zai yi wani ɗan ɗaki ya biti bihi da zai rika kwana a ciki ba ya mai ita kafi ya gina ɗaki ba kun gane sai dai ɗan buga rumfa haka illa fil masjidi sai dai in a ina ne zai yi aw fi rahbatin min rihabil masjidi ko a wani yanki na rihaba rihaba gefen masallaci haraba ake ce wani a wasu ko kun gane karatun wa mimma ya dullu ala annahu la yubiku illa fil masjid abinda ke nuna mutum ba zai kwana ba sai a cikin masallaci qawlu aisha ta zancen aisha da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza atakafa la da al bayt illa li hajatil insani in yana itikafi baya shiga gida sai dan buyin bukatar mutu. wala ya'takifu a saman a saman abin gane masallaci ya rufe wanda yake kaga wannan bambantawa shekaru da yawa mun ji muna gombe akwai wani malami kawai a saman masallaci da yake masallacin nan je kada fari za a ga saman shi an dakin ne aka yi kawai lokacin ba a sa abin nan ba a saba dakin ne aka yi a saman masallacin ba gini to sai ya hau saman wurin ya shimfiɗa tabarman shi ke gyara wurin ana yake yi tijabi saman masallaci ba ga ashe kuskure an gane ko ba ya kafi a mai a saman masallaci aya shi ne saman masallaci saman kwanu kakaje sama kamar yanzu ba akwai yayin ana masallaci masu daidai ba to inda ba saman ne masallacin ba inda shi kawai rufin masallaci ne masallacin na kasa wai da manufan ka bai kanka sai ka ce bari ka je sama kila ka fi samun natsuwa to ba daidai ba ne kun gane ko eh. wala fil manari sannan ba a yi a sumiya me manar manar a sumiya kenan sunan masallacin nan kenan masjidul manar manar hasuya mun gane ko ya'ani as-sauma'a yana nufin sauma'a manara hasumiya ta masallaci ko ka ce sauma'a da bukkan da ake yake saman masallacin ki kun gane ko فقال مالك مالك يتي يدخل المعتكف المكان do an yi يعتكف fi me ya ce kafi zai shiga wurin da yake so ya ita kafi zai shiga ne kabala gurubi shamsi kafin rana ta bada min al-lailatin lati yuridu an ya'takifa fiha kafin rana ta bada na daren da yake so ya fara itikafi in ina so in yi itikafi ina so in fara daren yau da yaushe zan shiga kafin rana ta faɗi yau an gane ko hatta ya taƙabila bi itikafihi awwalan lailati har sai ya da yadda yake zai fuskanci farkon dare da yake kafin da zai yi Allah fi do an ya aka kiba fiya farkon dare da yake so ya fara yake kafin ya ci mota kifi mai yake kafi mustaqilun bi kafi ana buƙatar ya shakartu da dayin itikafin kafin la ya arzu da min ma mimma yattajilu bihi min at-tijarat ba zai bujurtar da kanshi ga wani abin da ba kafin ba cikin abin da yake aikatawa cikin abin da yake shakaltu da shi na yau da gobe mai tijaratin harkokin kasuwanci au gari hako makamantanta wala ba asa bi an yi amuran mu'tasifa bi da hajatihi ba laifi ba ne mai ita kafi yi umarni a je yi wani aiki na wasu bukatunsa na yau da gobe fi zai atihi a gonansa me bai asu gona ba laifi ba ne sai a je gonarsa ai masa wani aiki wa maslahatu ahalihi ko ya yi umarni ya aiki wani ya je kai mai iyalin shi ke fare wa an ya amura bi bayyi imalihi ba laifi bane mai itikafi ya yi umarni ya ce a je a sayar mashi da wata dukiya ta shi aw bi shay'in la yashghul la yashghaluhu la yashghaluhu fi nafsi ko dai ya shagaltu da aikata wani abin da ba zai shagaltar da shi daga abin da yake akai na itikafin ba fala ba aka bi zalika ba laifi da wannan idan kana khatifa in abin ba yawa abin da zai yi nan kun ga ne ko an ya amara bi zalika man ya kasihi ya ya umarci wani wanda zai take rafa sanin wannan abu ya dauki nauyi ya rika yi mu je ma da karata قال مالك ما مالك يجي لم أسمع أحدا من أهل العلم ba بالاعتقاد شرطا ban ji wani cikin abota ilimi ba yana faɗin wani shari'i na iktika yace a'a fi aiki ne cikin ayyuka yadda ka san sallah da azumi da hajji hmm. itikaf ayyukan aikin ibada ne irin sauran ayyuka faridatun aw nafila ayyukan ayyukan a sallah azumi hajji waɗanda suke farallai a cikin ko na Kamar faman dakala fi shay'in min zalika duk wanda ya shiga wani abu cikin waɗannan ayyuka na itikaf fa inna ma ya'malu bima ma min sunnah to zai yi aiki da duk abin da ya gudana a baya na sunna wa laysa lahu an yuhditha fi Dalika? amma bai samu ba ya kirkiro wata bid'a gaba da wannan banda abin da al'ummar musulmi suka gudana a kai to kai ya kawo wani abu sabo kai ya kawo wani sharadi da zai zai sharɗanta kai ya kawo wani sharadi da zai fiji an tabbin kawo shi a matsayin sabo hakika annabi sallallahu alaihi ya yi itikafi musulmai duk sun san yadda ake yi itikafi na maliku yake da kafi da makwabtaka duk ɗaya ne itikafin yan birni da yan ƙauye duk ɗaya ne shi ne farawiyi yan birni farawiyi yan ƙauye itikafin su duk iri ɗaya ne mun gane ko mu je alaikun sura eh to a ba su ba malikiya amma ba laifi ba ne yanzu shiga inda shi ma nau'i ne na ibada sai dai kai ya tashi ya wani wuri don yi wannan abu sai an biyo shi na aya ko sana da Allah dan kan buɗe kofar nan dukkan su guda biyu ka sa wai bi kare na eh wato kan mutum ya kawo wani sharafi wanda ba a san shi ba kamar ya ce in za ka yi tukafi sai yi yanka ko in za ka yi ka kacce ya rabu da hannunka da akwai wannan sharaɗin da ake sawa wani lokaci a karantar allo da dole Ya ce mai yake sharaɗi ne kacce ya rabu da hannun in carbin ka ya faɗi ta tukafin ka ya kare aka kada rike da karfi ko da lokaci da ya faɗi na ya kare to haka ka kawo irin waɗannan wanda ya kai ka bi da an da shi ya ta jiko a kai ka fara in gane ko hmm? eh. wato ita kafi yadda ka zama kutaka ne yana da haƙoƙa haƙƙin ba akwai haƙƙin makwabci ba to haka in kana ita kafi wani zai zo ya kuma da kai to da haka za ka kiyaye mishi haƙƙinsa a matsayin shi na ne na makwabcinka wajen ibada mun gane ko

saboda Allah ya ce kaga Allah yana maganan azumi ne kan sai cewa wala tu bashiruhun karkun kakkun jima'i da mata kakkun rungumi mata wa antum alhalin ku dinnan akifuna fil masajid kuna itikafi a cikin masallaci kun gane ko قال نعم فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام Allah ya ambaci itikaf ne tare da azumi cikin aya ɗaya. Malik ya ce, Muwaka al'amur ya ce, kai yanzu kana kyan dai ka ce, na ji gai itikafi ne, a ce lafiya ke cin gora za ka ce ai ba koyi. A'a, in za ka bi to kakkace abinci sai in kana azumi. mun gane ko azumin ko ita kafi na naka na wanda za ka yi a wajen ramadan ko na cikin ramadan kan ka yadda sai in kana adda azumi a bakinka in kana son ka yi kafi ko gobe ne in ka ɗauki azumi babin da zai magana dangane da mai mai kafe fita an gane ko ya tafi sallar idi حدثني يحيى عن حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن ابي بن عبد الرحمن ان ابا بكر بن عبد الرحمن احتكف وكان يدعو لحاجه الناس كثيرا أبو بكر عن عبد الرحمن قال لكم اعتكف يعني اعتكافي fakana ya zahabu da hajjati ya ta sakiki da kifatin sai zama yana zuwa ya biya bukatar sai bayan ya so tsari karkashin wani daki biyar fa ne mai rufi amma wani daki da ake rufe kofa a gidan Khalid ibn al sannan bai koma ba kasu ya halarci da tare da musulmai gane ko حدثني حدثني زياد عن مالك انه راى بعض اهل العلم اذا اعترفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجون الى اهلهم حتى يشهدوا ذكر الله annahu ra'a ba'd ahli ilmi ya ga wasu cikin ma'abota ilimi idan aka kafu sun sun yi ina itikafi al'ashar ashar al min ramadan suna itikafin goman karshe na watan azumi la yarjuna ila ahlihi ba ta kuma wajen iyalansu hatta ya shaɗu da fitra ba Allah har sai sun halarci sallar idi ta da jama'a ya zo ce ma maliku ya ce wannan ya labari ya ce ne daga mutane masu falala waɗanda suka gabata wannan shi ne mafi daɗin abin da na mafi abin da na fito cikin abin da na babu kwallon babu rama ga kafi baka samu damar yi kafi ba sai ka rama bayan ramadan lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya so ya yi itikaf dan da yake inda zai yi itikafin sai ya cimma rumfuna na ya ci ya ga rumfan aisha da aisha nan ta zo ta sa rumfanta khiba ta sa ne rumfanta rana hafsa rana zainab da ya zo ya ga waɗannan akabiya shi ne ra'aha ya ga waɗannan akabiya waɗannan rumfuna sai ya tambayi waɗannan rumfuna ba nawa aka ce kaga na Aisha nan kaga na Hafsa kaga na Zainab sai annabi sama ya ce to ya ce ma jama'a da annabi ya ga kowa a gida ya haɗa a nan wurin shi ma in ya kaba nashi ne wani cewa ya yi fashi kawai kenan ya yi duk da cikin iyali sai ce albirra ta na bihinna ce dai ayyukan da'a kuke kuke jiran shi ya ce ma sahabbai da suke masallaci an gani albirra ta kuluna da inna sun ce dai albirru albirru shi ne su wani zance mai kyau kun gane ko illa a nan wurin lafazin ta kuluna da inna yana nufin zato akan ce alƙaula ana nufin asdarni ana nufin me albirra da inna yanzu ayyukan da'a kuke zaton kuna yi gane yanzu ayyukan da'a kuke zaton kuna yi mun gane kuwa mu je annabi sai shi ya ke yi shekafin yake yi sai da ya jira sai goma ga watan shawar sai ya zo ya yi shekafin mun gane da ya sa ke yi ko da yanzu misali ka je za ka je ita tagi kana da mata an gane sai kawai ka tumma kowace ta je ta baza tabar wancan kawai da kaya sun kasa na kawai dai kare dawo gida dama ba ana ɗan mai fasar iyali ne haka a ɗan samu tukunin ibada ba to sun zo duk sun yi fakin an gane kuma an daftar masu yi mulazar anya wannan abu don Allah ne sai bai tattare su da maganar kai ba zai karuwa su amma da matan shi ke hal dirra ta na bihinna yanzu kuna da dan aikin da'a ne anya ko dai gasa da da kishi wanta ta zo ta fito ita ka zo ta mata gani kishi ta fito ita ma ta fito a gane to kaga in kana da mata da yawa za ka yi tabbatar wannan kana mun gane ko qur'ani wata zai karantawa ko biya ma wata karatu ne shiga duk wata tabbata za ta taso tana yi ta da shi ko lata da haka in kana da minti ashirin ne kai kila a gurguje ne ma ka zo da fita sai wata ta kawo bulugunta to kana yin ma wata zai ta ɗauko alwajin <laughs> da ko ga daidai na <laughs> yanzu an da hikima in ka zan baka ne don lokaci to kanka ba a yau wani ka samu wanda ya gaza samu wanda wata ma ta kinkin wuna ta ita wata a ce ita ma ba a gaba take ba to shi ne a cikin buhari ya ga annabi in ba na ke ba bane, zainab ne annabi ya ba ta dama ya ce ka ka zo ta kafa rumfarta ku yi tafi tare da can tana nan aisha da ta ga zainab ta zo ta kafa rumfarta aisha ya ba kawai ta zo cikin jimon rumfa ta gaba hafsa ta ta amfote ma ta zo cikin jima a ƙarshe annabi zai zo cimo manyan gidan gaba ɗaya duka kun gani to dama kowa san da waɗannan su ake canjarar wajen wanka da kwalliya da sauransu zainab hafsa aisha sun ba bi ba ta zara daga sun kuma an gani su wannan yawa suna gini eh daman waɗannan su ne take abin nan to sai lura abin zai fita daga asalin manufarsa sai ya haƙura sai yake to kun kun sai ya yi musu abin kun gani kaga ana yana koya maka abubuwa da yawa duk da annabi sama ba wai ya ji daɗin su su tare ne a wurin haka ba inda yana mulahakan zai kifi aka tawo to an kun bai bude wuta ba Talla Allah kike banza kike mofi kuke nan komai sai kun yi auka ta Allah ku fita ku fita ku ba mutane to to to kaga yayi haka eh to ina nuna maka akwai abin da ba shi kike zo ba amma in iyalin naka duk kalura duk sun yi duk sun yi auko sun tsura kawai dawowa kai sai ka cimma kowa kawai ta yi kwalliya ita kawai za a je gaida wani tana jiran kawai kai ka zo ka kai ka kaza kawai ta sun riga sun yi ita yi musamman da rubin alaiki to da kira da wani ba ka rubuta wannan tafiya ba ka rubuta wannan tafiya yake shiga kawai ka canza riga a ba za ka rubuta wannan tafiya ba an riga ake yin tawaki a wato kai ɗalibin ilimi ba na tabbatar maka in kana a nasu suka in kana za ka daɗin rayuwa malam sai ka mutu cikin sukuni malam baka jawo nan duniya Allah cikin sukuni ba za ka yi ƙarfin nemo ba saboda kai su ko menene ya taso kai kana da kuduwa kana da kusuwa kana da wani abu da in ka tsaya a natse to ba za a yi ba ba duk rigingin wannan kai abu sai ya taso sai ka mai da shi wasa da dariya a gidanka kawai ba haka sha wuya ba wanda ko ba irin wannan ba in ba za ka yi la'akari da wannan ba wallahi za ka sha wuya a zo su ta rigima kai ka azabtu su su azabtu abu kaɗan kai ka faɗa ka shaƙa da kai ka shaƙa da ita kuma kowannen ku in ba a shiri da kowa kowa zai sha wuya <laughs> kowa zai sha wuya to ba za ka taɓa yadda a gaba ba saboda an gaban nan kai akwai matsala ta cikin wannan gaba an ka dawo ka zo ka tuma ɗakin ka musu musu ake jare wata ana jawo yinka ka Allah na wuta kaga annan sai ya fita zalin alin kawai da ma zai musu magana bai masu magana ba ba sai kawai sai ma waɗansu irin kaman iyaka a ayi mun za a min da laraba su kan ce iyaka a ayi shi ne menene ba wuce ke cewa eh, zaurancen wane ne na mai akuya ne hannunka mai sanda akwai wani karin magana da akan yi akan ce habancin kura eh ka gani na mai akuya ne to da haka kai tsaye annabi bai tunkare su da magana ba sai ya fara wani abin nan to ku yanzu ku yanzu kuna ganin da'a ku Allah kuke wa da'a a ga tanku sahabban ke ke cewa haka to amma sahabban ke mai suka yi su waye da yake matan da yake yi da su indirectly kun gani mu je wasu ila malikum min ramadan an tambayi ma maliku dangane da wani mutumin da ya shiga kafin kwana goma karshen watan ramadan to ya kwana daya ko biyu sai eh, rashin lafiya sai ya fito daga masallaci to yanzu ya samu ya karike abin da ya rage na kwanaki goma in ya samu lafiya ko ko ba wajibi ba ne asali yarinyar yi ita kafin kwana goma ta yi kwana ɗaya ciwo ya kama shi sai aka kai shi asibiti to da ya warke in ya dawo dole ne ya zo ya karasa ko ko zai iya wuce a gida a kwanar da asibiti kafin zai wani mun gane tambaya na kuma in ya waje ba ya rankon abin da ya ranka abin da ya kubuce miki din nan to a wani wata zai ranka imam Malik ya ce to ya ce ya kadi ma wajaba alaihi min ukute abin nan da ya nini ya yi to wajibi ne ya rama idan sa in ya samu lafiya a fi ramadana a gari a cikin watan azumi ko ba watan azumi ba وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اراد العقوبه في رمضان ثم رجع فلم يحج labari ya rike ne jin ma maliku ya ke, maza Allah ma aso ya kike kaf cikin watan hadisi sai ya dawo gida bai yi ba sai wata da watan ramadan ya wuce to sai ma aikin Allah ya kike kafi a goma ga watan shawwal an gani wannan kabiyar ne yake mana ishara wanda annabi ya zo cikin ma sai sai ko ba والمتطوع في الاعتكاف في رمضان mutumin da yake azumin ka tsawo wato mutumin da yake ka tsawo in kafi a watan ramadan wallafi alaihi da itikaf ga wanda ita kafin ya wajaba a gare shi duk ɗaya ne cikin abin da ya wajaba gare su ko abin da ya halatta gare su ko ya haramta ni ban taɓa ji ba an ce annabi ya wani kafi na wajibi sai nan tsawo to ya za a wajibi na karfe yau wani alwashi mutumin da ya alwashin zai yi ta shafi wuri kaza domin su suna yi ta suna alwashi tun a jahiliya ana alwashin yi itikafi har ma annabi yake wanda ya yi alwashin zai yi shafi a masallaci kaza ta yi a masallacin kusa da shi yanzu da wani mutum zai ce ya yi alwashi abin zargi ya ce in na samu kaza sai na yi shafi a masallacin madina to in ya samu abin nan ya je nan dan magaji ko zai je da ba ita kafin yanzu an gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam in kai alwajin in ka samu kaza in kai itikafi a sultan dallo na kaduna to in ka samu ka zo nan masallacin kai itikafin ka inda juma'a ba za ka yi ne ba ta rike rike ka bayani ba sai ka je can din ba ka je itikafin kawai mu ce ma maliku ce dangane da mace in tana itikafi sai haila ya zo tana cikin itikafi sai haila ya zo ba a yadda ta koma gida ba za ta koma gida in ta samu tsarki sai ta dawo masallaci kowane lokaci ne ta tsarki tsarki da dawo sai ta yi gini akan inda ta tsaya na ita kafin ta kafin jini ya zo misalin wannan mace ce azumin wata biyu a kere wa jaba gare ta na kafara shi ce ta yana suna ci shi ce tsarki to aka ita ma za ta yi gini ne akan abin da ya gabata na azumin ta game da ta a baya ba za ta tsinke ta haka ba عن مالك عن annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana itikafi ya yakan tafi dan biyan bukatar dan adam a gida ya ji ma maliku yace kai me itikafi ko gawon gawan mahaifansa da halatta ya raka ba balle wata uwa da uba in sun mutu kana na a masallaci ba za ka yi ta ba sai kai ka ci Allah ji kansu kun gane to haka shi yasa a walikiya ba a zuwa jana'iza an gane kamar da na faɗa muku mu je babun ke itikaf babun da zai magana dangane da aure kana itikaf kana itikafi a daura maka aure ya halaka ko bai halaka ba kana itikafi kuma kai an gode kawai ka bari kanka kawai amma kuma kai kana itikafi a wannan lafiya an gane ko tana yin a ba amarya ce a ɗaura mata aure tana masallaci a ɗaura aure mu je eh, ba ba ce ma maliku ya ce mai ita kafi ba laifi a ɗaura mata aure to don a bambanta muna da nikahu tuhuli muna da nikahu mulki to nikahul mulki ya halatta an gane nikahul milki ya ne al'ulku mulki kenan mukami matsayi milku mallaka an gane milku mallaka mulku mulki an gane maliku a'a maliku muna da maliku muna da maliku an gane almaliku da wata rike su shine wa malik malik wato malik kuna ji ku tsaya yana da muhimmancin gane nan almulku shine mulki kun san mulki ko kamar sarkin zazo ba yana da mulki ba to shine mulku mulki to muna da alarabci milku bambancin su kawai wasali ne ƙasa milku mallaka to mulku sarauta mulki milku mallaka to in zan ce mamallaki wanda ya mallaki abu sai ce maliku a sai ce in zan ce mai sarauta kai in zan ce mai sarauta mai mulki sai ce malik malik shine mai mulki in zan ce wanda ya mallaki abu nashi ne ismul fa'il na mulku a wato ismul fa'il na milku milku ismul fa'il ki ne maliku malikul ma'amulat an gane wanda yake da ownership na wannan ona na wannan shine me shine malik an gane da kyau malik Ba amma mai mulki ko na na ainihin mulku maliku malik to mala'ika kuma malak malaku malaku mala'ika ma haka illa malakun kai malak an gani wala aqulu inni malak malak mala'ika malik mai mulki malik mai mallakan abu dan ka karka hada kalmomin an gane da kyau مجاهد ما بعث بنكاح معتدل نكاحا منه ما لم يكن المخيط لا بعث بنكاح المعتكف نكاح الملك babu laifi ya za an ba a yi wasali ba nan ka zo ka ce nikahul sai ma na yi ne auren mulki ce da su halalin nikahul milki ne auren mai mallaka a ce ka mallake ta ba laifi ba ne a ɗaura maka aure aure irin na mallaka ba aure irin na ka taki matan ba ba laifi da wannan malam ya kuni masisu kun gane matukar kawai kana masallaci kana kaji a ɗaura maka aure ko a masallaci ko a wani biyu nan ba laifi ba ne in dai ba ka taki matan ba shi ne almasisu in dai ba shafan ta kai ba haramun dai ka shafe ta kana itikafi haka ita ma mace in tana yin itikafi za a iya daura mata aure za a iya daura mata aure aure na zanci kaga anan khitba tabi samartaka khutba latta kun gani in aka ce min aina anta aminar khitba ta ce na'am na'am na'am ana min masjid min khitba in ka ce khitba ka ce samartaka ka je gani kenan <laughs> me alkhitba eh dadi shine shuzu billahi dadi shine khitba an gane so. amma a khutba fa lafta da ake akan mumbari da sauransu kun ga bambancin su wazali ne eh to shi yasa don me ya san sirrin larabci wai in ka wani yare za ka sa kuma wani yare ka kun gani kana za an yi kauli afallahu anhum Na lokacin lam tasta'id bi bayani Wasu ciki kitabin lahi lafzan wa gayatar. ta kace fa kaifa adiqu al-yawma an wasfi alatan wa tanziki asma'in li muqtari'ati jihad ibrahim ko sun zo suna mushi da yawon yake turanci da ke turanci banza turancin mu kwana nawa ne za a iya turancin da ya je nan da nan sai ya sa biyu hadu ibrahim da ya tari biyu duk sai zai tura ce su sai sai mai Abin Ibrahim a Egypt farkon yi kowa turawa da zai karu ana bai tsaye ana karkawa malami ba iya turanci ba kun gane malaman Egypt a mantin da ne boko ne ka ce ai bai iya turanci ba sai dai nan da na je wani kwasa biyu sai ya dawo ce to abin da ya faru ya ce kana za a ni kauni an anhu mutane na ne suka tsaya suna jayayya Allah ya masa afuwa halalu kake kan wata yare wanda yake yaren ba ta da hikima ba ta da wani bambance bambance mai yawa ma'ana yaren yana nufin yaren yu kawai yu yu namiji yu mace yu maza goma yu mata goma <laughs> a haɗa ki da anta da anti da antuma da antunna da antum da hom da kunna eh kun gane Ya ce Allah ya masa abuwa ce wasu ito kitaban lahi lafzan wa ghayatan na riga na karaɗa littafin Allah duk lafzan littafin Allah suna nan كيف كيف أذيق اليوم عن وصف آلة وتنزيه أسماء المخترعات ka ne ya za a zo dan wasu abubuwa kawai dan kwatanta kwatance kun gane ya za ku je na refresher kan sati biyu za su yi uku guda uku in ka iya larabci na jan baka sani sosai ba in ka iya larabci da buɗe da ƙwaƙwalwa ne zai kyau ku sami akwai wannan rubutun da na yi kwanan nan Allah ku yi wannan ko zuwa sati mai zuwa kowa ya samu kwanci na ga malamai da yawa cikin faɗin alherin yaren larabci na budewa mutum kwakwalwa iya abubuwa da yawa za ka mutum na da hikima in ya san me in ya san larabci yanzu ku kalli giran kadi na jihar kaduna din nan giran kadi na yanzu alƙalan alƙalan jihar kaduna na yanzu da tawani ne kuwa na manta sunan shi amma ɗan nan da ya zare yana nan yanzu shine giran kadi wato da kama da ya san larabci na bidan hankali kun gane a wuri ɗaya kuma zai tafi ingila eh? ba ba lailani ba ne ba lailani ina ga wannan na kotun abin gani so yana na a rijiyar a nagarta suna program da shi duk talata kago suna sa shi a nagarta ana awa ɗaya da shi yana bayanin ilimi malam bosai duk abin da yake da alaka da ilimi to yana da alaka ne. kun gani saboda sanin sirrin larabci ne irin dan bambance-bambancen nan kaɗan wanda sai ka kula da su kun gani to kun da yake alhaitawa shi mai eh kun gani ko to kun ji kaga wannan khatib da khatib kaga khitba khatib shine mai samartaka ismul fa'il ne ismul fa'il khatibu mai al-khitba sunan samartaka al-khatibu mai mai al-khutba shine mai lakta al-khatibu mai lakta a ta da sirrin to haka duk in ka kiyaye irin wannan ai ba abin zai maka wahala mu je Eh, in dai ba daura aure ne za a yi a ce na taka ba mu je da lokaci ya kuri muna so mutum yawwa me ta kafi an haramta mace kusantar iyalin shi da daddare irin yadda aka haramta mace kusantar su da rana eh, ya haya ya ce maliku ya ce bai halatta ga mutum bai shafi matarsa alalin yana kaji ba zai fi daɗi da matan shi ba ta hanyar kis an gane ko ta eh, hanyar kis ko wani abu duk ba zai fi daɗi da ita ba in yana itikafi mu je amma ban ji wani mutum ba yana yana karanta ne itika ko mace mai itikafi a su yi aure a itika ya daura aure kuna mu bai shafi ku in dai ba za su ce za su kare nan da a fara abin da to an karanta haka an karanta mai itikafi ta ki iyalin shi da wala yukrahu lis-sa'imi an yanki ya siyamihi kamar yadda kuka san ba a karanta ne azumi ya aure ba da azumi a bakin ka sai a daura maka aure farkon bayan nikahin mu'takifi wa nikahin muhrim to kila wani zai ce ya za a yi a ce mai harami da aikin hajji haramun ne a daura maka aure amma mai itikafi kuma ya halatta kila wani ya kawo wannan ba Sai ma imam shi akwai bambanci tsakanin mai kaji da mai haramin aikin hajji domin shi mai harami da aikin hajji kun ga ɗaya ya halatta ya ci abinci ya halatta ya sha ya halatta ya gada mara lafiya ya halatta ya je jana'iza amma kuma a wuri ɗaya bai halatta ya sa turare ba mai harami da aikin hajji shi kuma a wuri ɗaya shi mai ita kafi da mace mai itikafi to su ya halatta yadda me wannan mamma ya fasara shi a baya shi shafa mai dan kwantar da me shi ne al-ittihad ko sannan ya halatta sa turare kowannensu ya halatta kun gane kowannensu shi mai wanda yake yi tikaf ya halatta ya aski gashin kai amma kuma a wuri ɗaya shi mai harami da aikin haji ya halatta ya je jana'iza su bai halatta ba kuma su ba za su yi ma gawa sallah ba kana ji in kana haiti kayo aka gawa sallah ba muje hmm? shi ne ɗazu na faɗa abu na ce a malikiya ba za ka yi ba sai dai a wasu makabobin imam maliku yana ganin ko an gaban ka aka ije maka in kana ita kai ba ka magawa sallah ba in kana ita ta ko kai ne liman shi ka na ɗaure kuma ba za a gaida wani lafiya ba to kaga al'amarin su dangane da halattun a daura wasu aure ko ka daura ya sha babban yanda ka san wannan kaza halarta da shi wancan kaza bai halatta da yake ba to cikin haka ne ya sanya aka ce shine itikafi a iya daura mashi aure mai harami da aikin hajji ba za a daura wasu ba wannan shi ne ya gabata cikin sunna wajen daurawa wanda yake harami da aikin hajji aure da wanda yake itika da mai azumi to wannan babun zai magana dangane da yasin ke lailatul qadari عن محمد بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد العشر الوسطى من رمضان النبي wa الله عليه وآله وسلم يا كسن كينا goma tsakiya a watan Ramadan daga goma ga wata zuwa zuwa talatin zuwa na zuwa ashirin to wata shekara sai ya itika har sai da ya kai tun daga goma ga wata sai da ya kai daren ashirin da ɗaya a al'adance ita ce daren da annabi ya kan fito in gari ya waye ya kan daina kafin tsakiya da goma tsakiya annabi ke ita kafin. to a wannan daren annabi ya ce to daga bana duk wanda zai itikafi da ni to ya itikafin goma karshe ne domin ni na ga wannan daren da ya zirka ya kamanta da ni a lokacin da na ganta na tsinci kaina shine ra'aitu ni na tsinci kaina a sudu su sujuda min sudu ha da gari ya waye kamar daren an yi layatul kadar da dare, to da kari ya waye da na zo zan yi sallar asuba sai na ga ina yin duda na sallar ta sallar asuba a ruwa wasinin da tabo yana nuna a daren da aka yi an yi ruwan sama ke daren da laifin kadar ɗin ta gitta a wannan daren an sa'a an yi ne yasa da safe ma annabu da zo zai asuba ya attabi ya rika duda, mu je to ku da lailatul qadar din ku a goman karshe to ku neme ta a dukkan bara bara 21 ga wata 23 ga wata 25 ga wata 27 ga wata 29 ga wata na'am قال أبو سعيد أبو سعيد a wannan daren an yi ruwan sama to dama masallacin annabi sama tana da riki ne ala al'arish shi ne mai rufi kun sa abin da ake cewa gashin kaza mai arish gashin kaza saboda ana rufi da shi kan gane kuma ya rufe bayan ta haka shine wa kana al-masjidu ala arishin al-arish shine rufi masallacin annabi yana da rufi an gane ko an rufe shi an sa jinka kun gane ko mhm. to sai masallacin ya yi daga ruwa masallacin ya rika likin kwana mai um, um, za mu ce jinkan ya tsufa kenan ko sai ya rika ne hawa kafal masjidu masallacin sai ya rika daga ruwa ya rika zubda ruwa ya zaba ruwa irin ana ruwa sakin ka ya zuba to haka masallacin annabi a wannan daren ya yi zuba ruwa abu sa'idin ya ce idaniya na sun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gama sallar nan nashi alhalin a da hancinsa akwai alamar ruwa da taba da tabo a safiyar ashirin da ɗaya عشان نفع مجيد وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليله القدر في العشر الاواخر ما معنى تحروا؟ كرتاكي ترى ليله القدر في العشر الاواخر حدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة kaji bakon karke kuma a wannan hadisi ya ce ma'aikin Allah eh ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah ni mutum ne wanda tsakanin gidana da masallaci akwai nisa shine shafi kudda an gane akwai distance tsakanin ina da gidansa shafi kudda an gane ko da Allah ya ma'aikin Allah ka umarci ni ka faɗa min wata dare wanda a wannan dare ne zan zo masallacinka domin na ce kullum sai na zo kullum gidana shafe yana da nisa faɗa min rana ɗaya tak wanda ban yi ban da ko gari kawai ya zo da na zo in cin majalisar kadar kawai ba abu ya samu kun gane to sai annabi sama ya ce masa anzil a a inzil Inzil. salatu ne to in ka zo shine inzil ka zo nan ka sauka a daren ashirin da uku me kake so kuwa? ya ce gidan ke na da nisa da aka a ce wai ya dinga zuwa daily ya dinga zuwa daily ya dinga zuwa daily kullum yana zuwa kun gane ya ce wala ba zai iya ba gidan da nisa amma yana so a faɗa miki rana ɗaya wanda in ya zo za su haɗu da yasir nan annabi ke zo daren ashirin da uku ba ya sa su suke ganin suke ce maka ita ce mai da yasir nan mu je وحدثني بلال عن مالك عن زبير الطويل عن انس بن مالك انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا tsammalin wata rana ana tsammalin ya yace an dasa wata rana ya fito wajen mu a cikin watan azumi sai ya ce ni an nuna man wannan dare na lailatul qadar a cikin watan ramadan an nuna man lokaci da daren da suke zuwa to an nuna man na rike na haddace ina so zo in tara al'umma ta faɗa mata kawai tala harra filani sai wasu mutane guda biyu suka shiga hikima suka shiga fuka suka shiga dambe su biyu shine talaha rigima na nushi sosai an gane wasu malamai suna ganin abdullahi bin abi wa abdullahi bin abi hudud kun gane da ka'ab bin malik da abdullahi bin abi hudud da ka'ab bin wa su ne suka nushi shi ya talaha ba wa satin baki ba nushi sosai aka yi dagarya, to wannan nushin da suka je suna yi sai na jaraba annabi ya je mai ka san wajen raba fada akwai wahala akwai tashin hankali na bai ce na je raba su kawai faru a ake wallafi aka ɗauke da ragowar wata an faɗa man an ce man duk shekarar duniya da da kai za zaka a ranar kaza ga watan kaza a lokaci kaza tana nan zuwa tana nan zuwa na rike ina so ga ya waye tara ku faɗa maku can sai ina jin tubul tubul ana ba a fata ita to sai na je in rabu to wajen da kofin nan sai so na samu na tsinci kai na rabo turga turga akwai tashin hankalin da in kasance kai wani abin kamar tashi ke nan eh ala da ruke kun gane da ke aka ɗauke ta nan ne nan na lalubar mamari na ne satin ne satin da har ka an ɗauke ta a gare ko to annabi ya ce to amma duk da haka ai mun san kwanakin ku je ku nime ta tun daga 29 da tara ku me ta a ashirin da tara da bakwai da biyar a goman ƙarshe kafin ita ma nan ma wata neman ne saboda da jama'a za su ta ibada da yawa mu je وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ليله القدر في المنام في الاواخر wasu mazaje cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nuna musu daren lailatul qadari kun gane ah, uru an nuna musu kaga daren lailatul qadari fil manami a bacci fi sab'il awaqir amma a goman karke ne a bakwai ɗin karke aka nuna musu duk wanda zai kirjaje ta fa qala saba sai ma'aikin Allah ya ce inni ara ruqyakum qad tawaqa'at ba sun yi mafarki ne ba sun ga daren da sun a bakon ashirin a bakon karshe da ya rage sai annabi ya ce ni ganin wannan mafarkin da kuka yi kada tawaqa'at ta dace ba ba ba azzazu ahlam ne ba mafarki ne na gaske fi sab'il awakir tabbas da ya suna na abubakar karke ba man kana mutariya duk wanda zai mutariya ha duk wanda zai kirdaje ta bale ta hadda ha ya kirdaje ta saba saba'il awaqi ane eh abubakar karke da haka mu dage mu kai mu dage أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أعمال الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاطع أعمال أمته. طب ذات رواية زيات يا جود أنه سمع man ya suku bihi ma maliku ya ji wani wanda shi ma maliku ya amincewa min alim ilmi cikin masu ilimi ya kure yana cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam quriya a amaran nafi qablahu an nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shekarun jama'an da suka gabace shi ka lokacin ba annabi daya ya shekara dubu da kaza kun gane annabi daya ya shekara na akwai annabin da yaki kawai sai da shekara dubu sai da shekara dubu da hamsin shekara ne dubu da shekara hamsin yaƙi kawai ake ku kako ba za a ce daga an haife ke su yaƙi ba kun gane kawai ya ɗan ɗibi lokaci ne sai ya ke dawo kuma shi kawai da wa'azi da haka su suna da an nuna wa annabi zuwa shekaru dubbai da suke yi kun gane suna shekaru dubbai annabawan da suka wuce shi su da jama'ar su au ma sha ku min zalika ko kuma Allah ya nuna mashi abinda shi Allah ya so ya nuna masa na shekarun al'ummomin da za gabace shi faka annahu kamar shi manzan Allah sallama ta kasara a amara ummati to da ya jira al'ummomin da suka gabace shi sai ya kwanci yaron da shi. kun gani al'ummomin nan shekara 100 shekara 70 60 za a mutu shi kuma a can sai ka zo ka cimma annabi sai ya ce kara 950 yana wa'azi wala kada na nuwa ila qaumihi ba wai an haihuwar shi ba a wa'azin shi kawai kwanakin da ya je a sanin din shi kawai kwanakin asanin ɗin shi inda ya daina yana zaune a kan duki kawai sai da yake kara ɗari tara da hamsin wadda kada arkon na nuhan ila qaumihi fallabi ta fihim alfa sanatin illa kamsina aba fa ba karke fa akhadha kum tufanu kum zalimun annabi no sai da yake kara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin wa'azi yake yi to ranar da aka haife shi ne ranar ya fara wa'azin karke sai da wajen shekara ɗari kafin a ce ne ya fara wa'azin an gane ko ba ga su suna da shekaru da yawa kai ko yanzu shekara kaɗan zai ga shekaru suna ja shekaru suna ja shekaru suna ja yanzu zuwa ku kawai nan da kafa wannan markazin namu ana kankaran wajen shekara sha biyu ka kalla yanzu wannan wa'azuzzuka da muka rika yin su na dushi da za ku ɗauko kasusuwan za ka ji ana batun shekara sha da diskoci duk karatuttukan da muka rika yi na dushi to ana batun yanzu da za ku je ku nemo kasusuwan nan da muka rika yi masallacin wani ne lawaya to za ka ga ana batun shekara sha shida ne da suka wuce baya zuwa yau kaga abin ba wahala nan da nan nan da nan nan da nan eh ba ankara ba ankara akwai wasu su da na yi a dambo ana kafin kafin zo shi kenan irin su a kasabu musallin su wasu littattafai so ana kankaran kusan shekara ashirin yanzu baya wa kusan shekara ashirin baya ake wannan mutum da ka kalli dai lokacin da muka rika karatu cikin nan dai na aji kafin na lokacin kai da su wannan mai aji din nan su malam bala da su wannan yaro mai yaran takalmi da sauran su eh za ku nan baki wajen shekara sha ne da nake gani wajen shekara sha da ne wannan abu zuwa yanzu to haka abin ba malam eh ga shi yanzu sauran karatun mu da ɗaya mukammala jin jalu wani zaun na wannan rasul to abubuwa in kana tuna duk ina tuna zama na a Kano kusan shekara kusan yana yana neman ya tafi talatin ne eh wallahi talatin talatin sanda muka je ko hadda gombe shi ma yanzu za a ga kusan shekara ashirin da biyar haka ko zuwa ashirin da shida zuwa yanzu to haka abin ba da an tsufa an tafi cikin da zai nuna wato zai a yanzu Allah ramma da haddace Qur'ani shi lokacin ina da kai zo ya kawo gora kai ta ya da qur'ani to wannan lokacin yanzu in kana bincikawa ba ka zo ka cin wajen shekara sha biyar ne ko sha shida sha biyar a ya wuce haka eh wato tun kitabun tauhid da muka yi a a angon zaria wannan karatun yanzu na kitabun tauhid da su sharhu sunna na na barbahari wallahi shi ma in ka bincike za a ga yana kusan kai kai shekara 20 ne sha biyar sha shida haka a ashirin ba za ka wuce gudu ba Dan da na ya ga shekarun sun shi yasa kowa ya tashi yi abin da ya kamata shekarun tafiya suke yi tafiya suke yi kun fahimta mu je Allah ya bulugu min al'amali mislan ladhi balagha ghayruhu fi qawl al-umri eh to annabi sai ya tsere na tashi faka annahu ta kasara a amara ummati kamar annabi ya ya karancin shekarun jama'an shi Allah ya buluku min al'amal ce to aiki guda nawa za su yi mutumin da zai shekara ɗari aiki nawa zai yi ga wanda ya shekara dubu ai kaga ai ai wacce kanu ma bai na turawa turaja ba za ka ma haɗa ayyukan nasu ba kun gane mu je ah, ah, to sai Allah ya ba sai annabi ya nemi shi ma kara wata annabi ya so mu mu da kaiwa shekara dubu dubu da shekara dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da kaza kaza kaza an gane to sai Allah ya taimake mu sai Allah bai ba mu haka ba wai da gingimin duniyar nan ba na kai ta karkara ta shekara dubu da wani abu <laughs> eh ba duniyar nan ta hankali kala kala Eh, akwai gundura to sai Allah bai ba haka ba kun fahimta sai Allah ta'ala ya ba da wani abu sai Allah ya ba shi ne sai aka ba ilaitul zai khairun min alf ta fi shekara dubu dare ɗaya ne ta fi shekara dubu wato annabta ma ya nemi Allah ta'ala mu ma ya ƙara mana shekaru irin yadda ya ba su wanda suka wace mu sai Allah ya ce ba zan ba su shekaru ba amma bari mu ba ku dare daya duk wanda ya ibadanta ya samu kusan ibadar shekara 83 ne domin lailatul qadr khairun min alf shahr watanni dubu shekara nawa ne shekara 83 ne an gane cikin watanni dubu kaga in kace in duk shekara kana tsayuwar daren lailatul qadr kana samun ladan ibadar shekara dubu to in ka shekara goma na kana samun ladan ibadan shekara tamanin da uku kun gane to in ka lura in ka ɗan ɗauki lokaci kankani to za a ga nan da nan in kana samun la ya su kada khairun min alfi in kana samun wannan kwana nawa za ka yi za ka ka haɗa ibadu da yawa to Allah kun gane da kyau Allah ya ce mu kyau na'am Eh. Eh. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man shahida ishaa duk wanda ya halarci sallar isha min lailatul qadari ka kalli wani hanya duk wanda ya sallar ishan daren lailatul qadari kada akhadha bi kadhihi min hatu ya fa samu kasan gina lailatul qadari kenan a wannan kaulin in kai sallar isha a cikin jami'i ka samu da yusuf kadar na wannan daren ai lokaci yayi ai lokaci yayi eh yawa to za mu tayi kitabul hadi insha Allah alaikum salam eh wato duk mutumin da ya sami duk wanda ya samu sallar isha a cikin jam'i inda ya kasa ne sallar isha a cikin jam'i to kawai ka samu da yusuf kadari an gane ko in ka samu sallar ne isha a cikin jam'i to ka samu da yusuf kadai, kun fahimta Allah ya dakatar na wa alaikum salam na ana nufin ɗaura aure shi namiji an ce nikahul milki wato ɗaura auren da zai mallaki matan da shi ba ba auren da zai mallaki matan a ce matarsa ce wannan ya halatta a yayya yana cikin iri da kaji amma ɗaura aure ne ya kusanci matan wannan bai halatta ba ita kuma ce an ce mata ya halatta kai kitu ba. daura aure kawai nan da zai za ta iya samun dama sai magana da mijin a matsayin shi na mijin ta magana da shi ba shi da baki mun gane ba ɗaura aure wanda har za a yi kwanciyar aure ba wannan da halatta a yi iki tafi ba Allah ya ce mu na na daren layar da dai misali yanzu an yi sallar isha ba dare za a shiga ba don ya zama wannan daren ya layar kadar in kai sallar isha a cikin jami'i ka samu wannan layar kadar wasu ba na kallon kuma idan saurara ma muna kan jawabi kada ah, ya kamata a ce gobe mu zo mu ci gaba ɗazu kun ga mutanen samar sun zo kwanaki sun zo sun kawo mana takarda na gayyata kan wani wa'azi da za a yi a samun a wata makaranta ɗan raka so kuma wa'azin ya daɗe sun daɗe da gayyata ta shi shine ɗazu suka aiko su suka ƙara suna ban wannan wa'azin to bai dace a ce sun zo kwanaki mota guda suka yi da shawarsu to bai dace a ce ban je ba to da ka zan ba ku haƙuri sai rana ita za mu ƙara haɗuwa mun gane ba za mu samu damin yi ba gobe yaushe lahadi saboda wancan laccar da za mu yi a a samaru nan makarantar ɗan raka ne za a yi insha Allah subhanahu wa ta'ala da safe ne kuma kaga yayi mana kilashin ya haɗu da su kuma bai kabaci alkawari ba in ce masu ai muna da wani abu ya zama mun na daga mu sai zama na ji a fontin din ke dace ba to kun ji rana da ke za mu zo mu ci gaba karfe goma za mu fara amma ku ina so ku zo karfe tara saboda ku tattauna wa la'alla ko waɗansu matsaloli ne ko zan fito karfe goma fara karatu zuwa karfe hudu rana ita insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana na za mu